أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara mana haɗuwa kamar yadda muka alkawarta haɗuwa a kowane yammacin talata don ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na sharhu sunna na imam albarbahari rahimahullah yau ma insha Allahu goma ko? na? ga watan rabi'ul awwal shekarun hijira 1439 ci gaba da karatunmu shine shafi na 65 muna cikin bayani akan qur'ani zancen Allah ne ba kamar yanda waɗansu suke cewa qur'ani halittar Allah ce a qur'ani zancen Allah ne sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji, ba halitta ba ne. Ci gaba da kawo dalilai da kuma irin waɗanda suke da irin wannan aƙida, akwai ainihin mutazila da waɗanda suka yi kama da su, su sun tafi akan ƙura'ani halitta ce ba maganar Allah ba ne. wannan ba aqida ce ta ahlus sunnati wal jama'a ba ahlus sunnati wal jama'a sun tafi kamar yanda Allah ya faɗa alqur'anu kalamullah qur'ani magana ce ta Allah to yanzu za mu ji waɗansu su kuma jahamiya su sun zo a um, asha'ira kai amma su jahami eh, da su mu'tazila duka kusan aqidar su ɗaya ne to amma inda aka samu bambanci da asha'ira su suna nan ala ilaha ula'i wala ilaha ula su ba su haɗewa wa'incan jahamiya ba suka ce ƙura'ani halitta ce ba su kuma ba su haɗewa alisunnati wal jama'a ba suka ce maganar Allah ce sai suka yi tsalle suka dire su kuma suka aje aƙidar su a tsakiya to wannan aƙidar kusan ita ce aƙidar da ake aiki da ita da a nan a yankunanmu a ba duk yawanci tauhidin da da ake karantarwa duk akan wannan aƙidan ne sai daga baya da aka fahimci sunna sai aka gane ashe akwai kurakurai mun shaji idan ana ba da labarai kissosi irin yadda annabi Musa yake mai magana da Allah da shauransu sai ka ji ana maganar Allah ba harafi ba ne, ba sauti ba ne, ba kaza ba ne, ba kaza ba ne, gaba ɗaya aka kore zancen to wannan asha'iranci ne ja'atil asha'ira asha'ira sun zo bi inda da wani abu ajibin a'ajaba min ƙaunin jahmiya abun mamakin da yafi maganar jahmiyoyi jahmiyawa maganar su har ma bata da mamaki ba irin yanda asha'ira suka bada mamaki faqalu kalamullahi yanqasimu ila ismaini ma'anin wa alfaz asha'ira kenan suka ce maganar Allah kashi biyu take akwai ma'ani akwai alfaz ma'an din shine maganar Allah alfaz kuma maganar bayin Allah ne wannan halitta ce bayin Allah ne suke yi domin duk abin da ya zo daga Allah to ba halitta ba ne abin da ya zo daga wani Allah kuma shine halitta yanzu kai in kai magana da kai da magana ka duka halitta ce ta Allah amma in Allah ya yi magana shi kuma da shi da maganarsa shi mahalicci ne maganarsa kuma sifar mahalicci ne an gane wannan to sai suka ce abun ya kasu kashi biyu su a sha'ira akwai ma'ani akwai alfaz al-ma'ani huwa kalamullah ma'ani din shine maganar Allah da ba akan haka tauhidin mu ya kafu kuma ba mu fahimci hakan ba da ma'ani shine maganar Allah wallahu yusafu bi anna lahu kalaman eh su suka ce ana sifanta Allah e lalle Allah yana da magana amma maganar wahuwal huwal ma'an wato ma'ani ne ba wai a lafazi ne sauti ana jinsa ana fahimtarsa ana iya rubuta shi ba maganar din ma'ana ne kawai alƙadimul ƙa'im da ɗaɗɗiyar magana ce wacce take tsaye bi nafsiha da zatinta suka ce amma Laha, ya takallamu bi harfin wa bi sautin fahaza manhiyun indahum anillah fahaza manhiyun indahum anillah wai a ce Allah yana magana kuma maganar ta fitar da harafi ta fitar da sauti kai wannan babu shi a wajensu kun gane abun kuwa karatun yana da dan abin nan fa suka ce kashi biyu maganar Allah take akwai ma'ani akwai alfaz suka ce ma'ani shine maganar Allah maganar Allah kawai ma'ana ne ba yanda za a ce maganar Allah da harafi da sauti ana jinta ana fahimtar ta babu to wannan kan ai kusan babu to menene kuma alfaz yace wa amma lafzu fa huwa kalamul makhluq wannan lafazi kuma maganar halitta ne ai huwa min kalami jibril aw min kalami muhammadi sallallahu alaihi wasallam kaji inda suka kafirce suka ce ko dai qur'anin nan maganar jibrilu ne ko kuma maganar muhammadu ne amma maganar Allah kan ba ta zuwa da harafi ba ta zuwa da lafazi abin nan sauti kun gane su sun ce eh Allah yana magana amma magana sama'ani ne la ya zaharu fihi harfan wala sautan cikin maganar Allah harafi bai fita sauti bai fita to yaya kuma ga qur'anin mu sauti da harafi yana fita suka ce imma an yakuna min kalami jibril au min kalami muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa kalamullahu ma'ani kun gane wannan ko dai ya zama jibrilu ne ya faɗa ko kuma muhammadu ne ya faɗi amma na Allah ba harafi ba, ba sauti to kaga su la ilaha ula'i wa la ilaha ula su ba sa tare da ainihin jahamiyawa da suka ce alkur'anu kulluhu makhluqun kuma ba sa cikin ahlus sunnati wal jamaa da suka ce alkur'anu sifatullah kalamullah kulluhu kalamullah wa sifatuhu su sun tsaya a tsakiya su ba su iso ahli sunnati wal jama'a ba kuma sun bar inda jahamiya suke to wannan aqidar asha'ira kenan wanda shine shine aqidar mu dana duk littattafan mu za ka ga tauhidin asha'ira ne da haka ake sifanta mana maganar Allah ba sauti ba harafi ba a rubutu ba kaza ba kaza ba kaza to wannan ba aqidar ahli sunnati wal jamaa bane ko gobe kaje wani yana baka wannan kisar iga ba an gane wannan ahli sunnati wal jamaa na duk duniya sun yi ittifaki qur'ani zancen Allah ne kuma Allah in yana magana akwai sauti kuma ana jin sa ana fahimtar sa an fahimci wannan in aka ce Allah maganarsa sa ba ta fita ba sauti to ya za a jibrilun ya ji har ya zo ya faɗi har annabi sallallahu alaihi wasallam din ya fada ai dole jibrilun sai an sai ya ji sautin ta daga Allah sannan ya dauko sautin ya kawo shi kuma aji sautin ta daga wajensa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka shi kuma ya aji sautin sa daga wajensa sahabbai su kuma su dauka sai su rubuta sai a yada an fahimci yadda abun yake to amma aka ce wai shi naka ba sauti ba harabi, to ya za a yi jibrilu ya je shi ya ji shi in ba sauti ba harafi kuma ba sun ce kuma yana rubuce ne a lauhul mahfuz tun da dadewa sai aka dauko shi sai aka kawo shi baitul izza ko sai aka tara shi sai jibril yana daukowa da kadan kadan da kadan kadan da kadan kadan har aka gama ahli sunnati wal jamaa suka ce ba haka bane duk lokacin da abu ya faru kawai sai Allah ya ce wa ka je ka ce musu kaza ka je ka ce wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka ani kaza kul kaza kaza kaza sai ya sauko daga an zo sai Allah ya ce kar sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah ya ji maganar ku da kai da wannan mata da ta buke mu'awara, tana kai kukanta gurin Allah to Allah ya ji ga yanda abun yake haka abun da haka Qur'ani ya kare wannan ita ce aƙida ta ahli sunnati wal jama'a Allah yana magana in Allah aka ce bai magana to ya zama kamar gunki ta'ala Allahu an zalika Allah ya ɗaukaka ya wuce nan an gane wannan ko to fajalul qur'ana mukawwinan min shay'aini kaga su asha'ira kenan sai suka maida qur'ani suka kasantar da shi yana yawo tsakanin abu biyu min shay'aini min makhluqin wa ghairi ta wani gefe sun ce halitta ne ta wani gefe kuma ba halitta bane sifar Allah ce wai ma'anoni ma'ani ne kawai na Allah alfazuhu wa hurufuhu makhluqa kuna ganewa domin shi Allah maganarsa baya hudda harafi baya hudda sauki. kaga an yi tufka an yi warwara falahum saru min ahli sunnati wal jama'a su ba su kasance cikin ahli sunnati ba wa qalu alquranu ghayru wala um haka ne kuwa eh haka ne ko ghayru wa qalu alquranu ghayru makhluqin wala hum saru ma aljahmiya wa ƙalu alquran kulluhu makhluqun to anan idan muka duba sai muga faj'alul qur'ana mukawwinan min shay'aini sun mai da ƙur'ani sun kasantar da shi daga abu biyu min makhluqin wa gairi makhluqin wani gefe halitta wani gefe kuma ba halitta ba falahum saru ma ahli sunnati basu zamanto tare da ahli sunna ba wa qalu alquranu ghayru makhluqin sun ce qur'ani ba halitta bane sai dai kuma ba duka ba Walahum saru ma aljahmiyati wa qalu alquranu kulluhu makhluqun su kuma jahamiya cewa suka yi ƙura'anin duka halitta ne duka halitta ne su ahlus sunnati wal jama'a sun ce qur'ani ba halitta bane kalamul lahi ne kaga asha'ira ba sa tare da su tunda sun ce babuhu makhluqun wa babuhu ghairu makhluqin ahlus sunnati kuma suka ce kulluhu ghairu makhluq to su kuma jahamiya suka ce kulluhu makhluqun su kuma asha'ira suka ce la ba'dahu makhluqun kaga kenan ba su zama cikin ahalin sunna ba ba sa cikin jami'a hmm. watakila za mu yi ta jin sunayen abubuwan gashi nan wai mu nan fa musibun da sauki saboda mu idan aka dunkula aka watsa mana kawai ba larabci ake ji ba ba fahimci komai ba sai a rike kawai shi yasa abubuwan kake ganin su da sauki ba a san su ba sai bayan da aka dan fahimci karatu ne har muke ganewa a ah, ashe da an ɗora mu akan asha'ira ba mu sani ba da aka yi sa'a jahaniya ba ta zo mana da farko ba sai asha'ira su ne suka mamaye mu to da Allah ya taimake mu littattafan sunna suka rika shigowa sai muka fahimci yadda abu yake an gane wannan to ina matsayar mu take na'am to su sun kasance muzabzabina suna nan suna yawo suna yawo tsakanin ahli sunnati wal jama'a tsakanin jahamiya, ba su zama cikin jahamiya ba ba sa cikin ahli sunnati Mu muzabzabina misla maqalatin nasara magana su ta yi daidai da na kirista fil game da isa almasihu innahu mukawwinun min shay'aini suka ce ai almasihu shi ma an yi shi daga yana haɗe da abu ta gefe biyu ne gefe sa ɗaya mutum gefe sa ɗaya Allah Allah ta wajen uwarsa mutum ta wajen uba kuma Allah ne ubansa kaji fa kaga su ma wayancan haka suka ce qur'anin din ma'ani Allah sannan kuma al wa was min al-maqluqun ko daga halitta ne min maqluqin daga halitta ya ba'dahu min khaliqin wa ba'dahu min makhluqin wani bangaren sa daga Allah mahalicci wani bangaren kuma daga halitta to haka almasihu su ma suka ce wani yanki ya fita daga halitta wani yanki kuma daga mahalicci Shi ne a nan ya ce minan lahuti wannan suti ɗan ƙari <laughs> allahut wai daga Allah sut kuma daga mutane annabi isa kenan ta gefen san an ce ta gefen Allah kaga shi wajen tanan daga mahalicci yake wajen uwa kuma daga halitta yake allahut wannan suti yana nan bainar lahuti wal nasuti tsakanin Allah da halitta faya gununa ittahada lahutu bin nasut wai Allah da mutum suka haɗu sai suka wanzar da Isa alaihi salatu wassalam <laughs> to to wannan ma wai haka suka ce shi ƙura'anin nan yana nan tsakani su jibirinu da muhammad sallallahu alaihi wasallam da allah da haka aka ɗan kawwanar da ƙura'ani wannan fa sha'ira ce an fahimci wannan wuri ko falhasilu anna hadhihi almas'alati azimatun jiddan abinda yake faruwa fa kar a ɗauki wannan matsala ƙarama. wallahi matsala ce mai girma kwarai wala yahulannakum قول المخذلين ko kada maganar waɗannan tababbu ya juyar da ku masu cewa qur'ani ba zancen Allah bane ko kuma masu cewa qur'ani ya kasance tsakanin Allah da bayin Allah qur'ani gaba ɗayansa daga Allah yake kada waɗannan al-mukhadhilina tabaku allazina yad'una annahum min ahli sunna har ma suna iddiayin su ma ahli sunna ne kan su rudar da ku ba ahli sunna bane dukkan ahli sunnati wal jamaa sun tafi akan qur'ani kalamullah min Allah wa yaquluna ma ta'tamil hadhihi al mas'alati hadha al jidal wal imam ahmad مبالغ fi kaunihi امتنع ان يقول bi القران yace kar irin wannan maganganu nawa inda suke cewa mata ta ne hadhihi almas'alatu wannan mas'ala ba ta dawo wani abu ba hadal jidal wannan jayayya da ake gudanarwa tsakanin Ahmadu, ibn Hanbal ahli sunnati wal jamaa shugaban ahli sunnati wal jamaa na wannan lokaci don ya tsaya an yi ta fama akan cewa alqur'anu kalamullah su kuma suna cewa alqur'anu makhluqun khalqun min khalqillah sai wayansu suke takayya wannan ba wata matsala bace ai ta damuwa matsala ce khilafiya kawai kar ta dame ku malam yace wallahi matsalar babba ce wannan matsala ba karama bace tana da girma kwarai da gaske a kula da ita domin wannan gidali A wanda ya gudana tsakanin shi nan mutane wal imamu ahmad da shi imamu ahmad sai suna ce ai wal imamu ahmad mubalagun shi imamu ahmad ya cika zurfi ya cika zafi ya cika zurfafawa ne kawai to ya hakura mana kawai yana ta shan azaba ya yarda mana halittar Allah ne kawai ayi ta aiki wani abu ne shi kuma yace ina wannan in yayi haka ya dasa muguwar aƙida? suka ce mubalighun ya zurfafa fi qaulihi imtana an yaqula bi kalqil qur'an ya zurfafa fi qaulihi a wannan magana ta sashi wai imamu ahmad ya matsa imtana kuma yaki an yaqula bi kalqil qur'an yace ya yadda qur'ani halitta ne domin sauran malaman duk an yake su sun amince a lokacin imamu ahmad yace sam ba haka bane shine aka kulle shi yayi zamani a kursuna sai da Khalifa uku suka yi yayi yana cikin fursun kuma kowane halifa in ya hau sai an fito da shi ammar bulala ammar azaba ka yarda kai ma ka bi aqida sai ce sam alqur'anu kalamullah yaki shine wayannan suka ce wannan mas'ala ba wata mas'ala ce mai zafi ba shi imamu Ahmad ya cika zafi ne ya zurfafa eh don haka kar ku damu Matsala ce lafiya, wa annal mas'alata la tahtamilu kull hadha mas'alar ai bata dauki komai ba duk wayannan abubuwa hadha mawjudun fi kitabin niko mm, fi kitabati ba'di mm, min al menene ba'di man yata nasabu ila al ilmi yace wannan abu ne da aka samo shi fa cikin littafan wayansu wayanda ake danganta su da ilimi wa ba'dhum yaqulu ma hasala bayna ahmad wa khusumihi khilafus wato khilafun siyasi da ya faru ma ba matsala ce siyasiya ba kawai shi ya ce kaza saboda da shi da gefen almajiransa wayancan kuma sun ce kaza gefen almajiran. matsala siyasiya kuma ku zo ku damu kanku akan ta ke wayannan masu son su bar da mutane suka fito da wannan siba ana ganewa inda muka dosa kuwa malam ne yake magana a nan yanzu Ya ce, kar ku ɗauki maganar nan mutane da suke cewa wannan matsala mai sauƙi ce imamu ahmad zurfi ya cika zurfafawa ya cika tsanantawa don haka kuma ba ma wani abu bane in banda kawai tamkar magana ce a siyasance shi yana siyasa ne yadda zai gudanar da matsalar a matsabarsa wayancan kuma suna yin siyasa ne yadda za su gudanar da matsabarsu ya ce san ba haka ba ne wannan ba haka ba ne faiza ta'ammalta idan da za ka tsaya tsayin ka lura wajattal mas'alata laysat hayyina za ka ga matsalar nan ba mai sauƙi ba ce Iza nufiya an yakuna alquranu kalamullah idan aka kore aka ce sam qurani ba maganar Allah ba ce, to fama ma za yabqa ma'ana fa ma za yabqa ma'ana menene kuma zai rage mana qur'anin da muke karantawa an ce ba maganar Allah ba ne? to kuma menene yanzu muke da shi kenan me ya rage ba an rusa mana musulunci ba to ana so dama Allah ne ya ce sai ka ji tsoron Allah sai ka bi an ce ba ma Allah ne ya ce ba to ba shi kenan ba a rusa mura'ani ba an rushe shi ba a rushe musulunci ba an rushe shi shi ne mala ya ce to me zai sauran mana in aka rushe mana alkur'ani aka ce ba maganar Allah ba ce iza uttilar rabbu idan aka tauye mana ubangiji min sifatil kalami aka ce baya da sifa irin ta zance Allah baya magana fahaza naqsun fir rabbi ya zama kenan wannan naƙasa ne a wajen ubangijinmu kenan muna bautawa wanda baya magana an haɗa mu da basu bautar gunki gunki shine baya magana amma mu Allah mu yana magana idan har haka ta faru to ya zama naqsun fir rabbi subhanahu tauye ubangiji ne subhanahu wataala li anna alladhi la yatakallamu laysa bi ilahin don duk wanda baya magana ba zai taba zama abun bauta ba wanda bai magana bai zama abun bauta ana gane wannan duk wanda baya magana to bai zama ilahu ba la ilaha illallah duk wanda baya magana bayan da za a zama Allah shi yasa kowa ka rike wataran baya magana in kana bautar wani mutum in ya mutu zai yi magana? eh in kuma dabba kake bauta mata tana magana? in kuma dutsi ne yana magana? in kuma wani abu ne sassaƙa itace katako suna magana? ƙarfe dalma aka harhaɗa suna magana? to amma Allah hayyun ne la ya mutu shi raye yake baya mutuwa kuma shi maganarsa ba ta tsufa ko da yaushe shi ya takallamu in ka ce Allah ba ni sai ya ce na baka Allah tsare ni na kare ka Allah ka taimaka mu ya ce na taimaka ma don haka duk wanda baya magana bai zama ilahu to za ka ce a kenan mutum tun da yana magana zai iya zama ilahu ya ce ai mutum zai iya zama baya magana da da farko yana jariri bai magana kuma zai zo ya mutu baya magana sai ya zama abun bauta? duk abinda zai mutu yana zai zama baya magana sannan duk mai mutuwa bai zama ilahu ba duk matacce kuma bai zama ilahu ba rayayyen da ba zai mutu ba shine ilahu wanda kuma maganarsa ba ta tsufa ba ta karewa shine ilahu wa yake da wannan sifofin sai Allah to idan aka ce an kore mana maganar Allah ai shi Allah baya magana to ya za a yi ya zama ilahu wallahu subhanahu aba alal yahud ku duba yanda Allah ya zargi yahudawa lamma abadul ijila lokacin da suka zagaye dan marakin da suka yi da hannunsu Musa Samir ya jagoranci kera shi qala sai Allah yace da su awalam yarau annahu la yatakallamu haka ne ko la menene na'am yawwa ya rau, annahu la yukallimuhum alam ne eh to alam ko yace to shin alam ya rau? shin su ba sa gani ne annahu shi wannan gunkin marakin la yukallimuhum baya magana da su kenan ashe duk abinda baya magana da mutanen da suke bauta masa zai iya zama abun bauta shi yasa Allah yana magana sai yana magana da mu da wahayi sai ya ce mana muyi kaza mu bar kaza in abu kaza ya faru ga yanda za a yi in mutum ya mutu ga yanda za a yi gado ko duka ya gaya mana tunda yana magana kaga kenan shi abun bauta ne amma gunkin su Musa Sabiri zaga shi suke kawai suna tafi suna kewaya shi iska na kadawa na uru, uru, uru, uru, ko to yanzu wannan shine zai kafa musu doka sai dai masu dawo su yi dokar da kansu shi ya sa mai bautar gunki don dai kawai shi yana tafiya da riga shi ya bambanta shi da mahaukaci kai za ka zo ka yi abu da kanka sai ka zo kuma kana faduwa kana tashi kana bauta masa sannan kuma sai ku zauna ku shugabanni sai ku tsara dokoki sai ku ce addinin ku ya hana kaza ya hana kaza ya hana kaza ba gunkin ne faɗi ba ya kamata mai kushi zai kafa muku doka ya kamata wanda za a bautawa shi zai tsara doka to wai shi din bai ba da ikon yin doka sai dai ku ne za ku tsara dokar akwai hankali to amma Allah mu haka yake mu Allah mu ya tsara mana dokoki kuma duk duniya ba wanda zai ce maka shi ya tsara wannan dokar Allah ne ya tsara ta kuma shi yasa har yanzu an kasa kure ta ta ki tsufa yau idan aka zo aka yi wani abu kawai sai kaga ga hukuncin sa alqur'ani yau in ana karanta alqur'ani ka haddace shi ka karanta ka maimaita in wani yazo yana karanta maka ce ka ji kamar yau yake sauka Qur'ani kenan inda zaka gane maganar Allah ta bambanta da ta 'yan adam ina matsayar mu take na'am mun je gajeren mun zo wajen guntuwar gaba Now? kwata-kwata ne da shi To Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi Yahudu cewa to su suna bautar gunkin nan. ɗan maraƙin nan ba sa gani baya maida musu zance farrabbu la budda annahu ya takallamu lalle dole ne ubangiji ya zama yana magana wayu Biru yana juya al'amarin bayinsa in ya kashe wannan sai ya raya wannan ko in yayi rani sai yayi damana in yayi dare sai yayi duhu babun nan sai yayi ne ko sannan in yayi ruwan sama yayi damana sai yayi rani duka yana juya al'amuran bayi ya yi rashin lafiya sai ya yi waraka ya yi arziki ya yi talauci ya yi mulki ya yi manda mulka ya yi duk wannan tadabiru juya al'amurra wa yake yi almudabbiru ba shi ne Allah ba to lallai Allah ya kamata wanda za a kira shi Allah ya zamanto yana magana sannan yana tadabir yana juya al'amurra wa ya amuru yana umarni wa yanha yana hani don an ce Allah baya magana ka kenan ba ku yi ba ku bari fallahu idza nufiya anhu kalam idan aka korewa Allah zance aka ce baya magana sara la yusluhu ilahiyya sai ya zama bai cancance ya zama abun bauta ba ta'ala Allahu amma yaquluna Allah ya daukaka ya wuce abun da suke sifanta masa fa hadhihi mas'alatun azima wannan mas'ala ce babba wali hadha saboda haka fa innal imamu ahmad imamu ahmad ibn hanbal waqafa mawqifal jibal rasiya yayi tsayuwa irin na manya manyan duwatsu a ture shi ya kasa turuwa waqafa mawqifal jibal rasiya imamu ahmad a zamanin sa ya kafu ya tsaya a gu daya cewa qur'ani zancen Allah ne an yi ta duk duniyar zamanin sa sun yi ittifaki saboda tsoron azaba malaman duka sun yarda wani iya gaskiyarsa ya yarda wani ya yi tauriya wani in an zo an ce ma za ta kulu fi hadal kitab sai ce haza haza haza makalukun kun gane yadda suke yi haka suke yi ma za ta kulu fi hadal kitab sai yi haka ya ce haza haza makalukun yana nuna kanka yana nufin wannan halitta ne ta ce ok ko shi kenan ko ma gefe ya tsira tauriya yawanci suka rika yi da aka zo Ahmadu ibn hanbal ya ce haza kalamun lahi sauran kuma kowa wani in yazo zo ya ce min kalkin lahi kalkun min kalkin lahi sai ya ko ba ya bashi kujera zauna lallai kai malami ne kalkun min kalkin lahi ko koma can ka zauna wani in yazo zo ya ce haza min kalkin lahi sai ya nuna jikinsa shi halitta ne daga cikin halittun Allah amma ba wannan din ba shi ya yi tauriya shi sai ma koma gefe Imam Ahmad da ya zo shi kuma yace sam Qur'ani ba halitta ba ne. sifa ce ta Allah halitta ne ba halitta ba ne sifa ce ta Ubangiji abin da yake daga Allah bai zama halitta aka sa shi a kursuna a zamani kusan wa'annan khalifofi guda uku dukkansu a zamaninsu ya ƙare su cikin azaba a fito da shi a dake shi a dake shi a maida shi a kulle shi a kunta tamar nau'in azaba daban-daban akan sai ya ce ƙura'ani ba maganar Allah ba ce amma ya tsaya a kan haka don ya gadar wa jama'a a ƙidatu ahalis sunnati wal jama'a da aka gama azabtar da shi wa'inda suke zuwa duba shi a gidan yari sai ya shekara me zai sa kai ma ba za ka yi tauriya irin na su malam wane su malam wane ba sun dawo sun ce mana su tauriya suka yi su ma sun yadda ba haka ba ne amma saboda kar a azabtar da su suka yi tauriya suka nuna da yatsa biyu wannan yatsar tana nuna ƙur'ani wannan tana nuna kansu suna cewa wannan halitta ne suna nufin kansu kai ma da kayi haka kaga yace wa idan a bainar jama'a an taru na buto na yi tauriya mutane za su tafi su ce ai Ahmadu ibn Hanbal ma ya ce Qur'ani halitta ne mm. kuma har duniya ta tashi ba wanda zai goge wannan an tafi akan haka ce gara in mutu akan haka in bar wannan aqida tana nan akan Qur'ani zancen Allah ne ko da na mutu za a ce eh, Imam Ahmadu ibn Hanbal har ya mutu yana na akan aqidar Qur'ani zancen Allah ne kaga wannan karantarwa ta yaɗu kenan amma in na tauriya jama'a ba su san tauriya na yi ba to shi ya sa wannan malami ya ce imamu ahmad ibn hanbal ya yi tsayuwa irin tsayuwar manya-manyan duwatsu yanzu kamar kafuwar bangon nan sarki nawa ta ture a garin nan bango kaga kowane sarki yanzu sai nan duk kasarsa ce har bango amma bangon ya faɗi tana nan ko ba haka ba ne? to shi yasa aka kwatanta Imam Ahmad wa kafa mawqifal jibalir raziyat ya tsaya a matsayin irin na kafaffun duwatsu ba gudu ba ta da baya akan cewa Qur'ani sifa ce ta Allah walam yatanazal sam bai sauko akan ra'ayinsa ba walam yata'awwal kuma bai yi bai yi ta'awili ba kazan tawili shine sai ka dan juya abu don ka samu sassauci bai yi tawili ba wa sabara yi haƙuri alalmihinati a kan wannan jarrabawa sabara ala ya yi haƙurin zama a kursuna wa Barbi ya yi haƙuri da dukan da aka yi tai masa wa ala wulaƙanta wulakanta shi da aka rika yi min salasati kulafa daga waɗannan kalifofi duka uku khalifa uku dukkansu a zamaninsu. imamu Ahmad yana cikin azaba wato akwai khalifa ma'mun akwai mu'tasim akwai wafi kulluhum ta taba'u dukkansu sun bi junansu alaka a bibigi wajen azabtar da shi nan khalifofi da khalifa ma'mun da mu'tasim da wafiq da suka jagoranci shugabanci na musulmai a lokacin kowanne in yazo ya yi azabtar da shi sai ya yarda da wannan aƙida ta cewa ƙura'ani halitta ne amma ya ƙi yarda walo a menene ina muke na'am na minhu an ya dukkan su so suke ya sauka daga wannan ra'ayi na aba rahimahullah amma ya yarda wa bata ya tabbata wa fi akhir adil wasi. amma shi khalifa a ƙarshe wafiqu shi ya sauko daga wannan ra'ayi shi a zamaninsa imamu ahmad ya samu yanci yuqalu innahu raja'a lamma hasalat indahu munazaratun baina alimin min ali sunnati wa baina bishril marifi akwai albishir wato sunan mutum ne almarisi shi ne kusan jigo na cewa ƙura'ani halitta ne a zamaninsa babba ne sosai shi ne yake wa mutane jarrabawa shi ne malamin fada sosai shi almarisi Sosai ga wani malami na sunna sai ya zo ya ce ƙura'ani zancen Allah ne ke kawai tsaya ina a kira marisi ya ce aka zo da shi ya kayya wannan bai isa mu yi munazara da shi ba ya ce a'a Murisin. wafik kenan yace ce kai ka yi tara ba malami sama da shi yace ce to ya zo a yi masa muyi tambayoyi wa juna aka zo aka girka munazara da a ce fili ne da mu da za mu dan zo da muƙabalar akwai ta ce muƙabalar tana nan a littattafai muƙabalar sai ka gani ya yi masa tambayoyi ba tambayar da ya amsa ko ɗaya eh, daga cikin tambayoyin ya ce shin idan aka ce abu halitta ne zai mutu ko ba zai mutu ba ya ce a duk halitta zai mutu ya ce to ƙura'ani kuma yaushe zai mutu in an ce halitta ne yaushe zai mutu yace lokacin da mai karatunsa ya mutu yace to idan mai karatunsa ya gama mutuwa zai mutu yace eh yace to idan aka tashi alki idan gaba ɗaya duniya aka gama mutuwa kenan qur'ani ya mutu ba za a sake jin muryarsa ba yace eh yace to bayan mu duk mutane sun mutu Allah yayi magana da qur'ani yace limanil mulku yawma limanil mulkul yawma limanil ba mai rai balle ya bada amsa da kansa yace lillahi alwahidul qahhar yace hadha qur'anun am ghairul qur'an yace wannan kan qur'ani ne yake magana bayan duk masu karanta shi sun mutu ko ko ba qur'ani bane yace qur'ani ne yace to kuma yana magana bayan duk an mutu ya rasa amsa ɗaya daga cikin tambayoyin kenan ƙarshe dai suka gwabza da shi wannan almarisi ɗin ya yi kace da shi a gaban khalifa daga nan shi ma khalifarsa ya sauko daga wannan ra'ayi an gane ko to shi ne a nan malam yake ce da mu lokacin da shi wasif ya sauko daga wannan ra'ayi nasa lamma hasalat hu munazaratu lokacin da wata munazara ta kasance baina alimin min ahli sunna tsakanin wani malami daga cikin malaman sunna wa baina bishri murisi da shi wannan malami bishri murisi wanda yake shugaban wannan aqida wan al murisi murisi a lokacin sai alkadarin sai karye inda zalika a wannan lokaci taraja wasiqu a lokacin khalifa wasiq sai ya dawo daga wannan ra'ayi na azabtar da malaman da suke cewa qur'ani sifar Allah ce a nan ne shi imamu ahmad ibn hanbal ya samu yanci malamai sun sha wuya wajen kafa mana sunna mu ga ta nan bulus muke bi zumɗenka kawai ake wai kai ba za ka yi sunna ba zumɗe kaɗai ya hana ka sunna eh wai kar a aiku ba a je sunan ka yaro ba shi kaɗai ya hana ka kai sunna yace yanzu wallahi ne tsoro nake ji wallahi ni ba wai na gane gaskiya ne to amma wajen mutum ba a son masu yin yanzu idan na fito fili na nuna sunna nake yi gaba ɗaya za a yanke alaƙa da ni ni shine kawai damuwa ta. amma na tabbatar gaskiya ne ka ji ba to yanzu shi wannan zamani uku yayi duk yana cikin kursuna babban malami ne Ahmad ibn Hanbal kowa ya san shi duk mai daga kawaidi zaka fara jin sunansa hmm. ko Ahmad ibn Hanbal Ahmad dan Hanbali to ka ji irin azabar da ya shafa a kan riko da sunna kawai kai kuma wai zumbe ne ba ka so zargi ne ba ka so shi yana ka sunna to za ka sha zargi a gaba ai ai na matsayar mutum to وانكسر المدرسي عند ذلك تراجع الواثق فالحاصل ان هذه المساله A atakaice dai abin da ke gudana ana so ka fahimci wannan matsala ba karamar matsala ba ce babba ce wa iya mihinatul jiddan jarrabawa ce kwarai eh ko muhimmatun ko muhimmatun jiddan wato tana da muhimmanci ka fahimce ta don kada a je a ruɗar da kai zuwa gaba la ya ta hawanu ko haka ne kuwa la ya ta hawanu biha ba a ainihin rena ta shine ma'anar la ya ta hawanu biha ka san abun da ka rena shi ne kake ganin kamar wulakantacce ba kai da Allah wannan kuma wani abu ne ko to ba a rena shi matsalan nan ka tsaya ka kula da ita da kyau wala yuqalu kama ya ba'd babu juhal ba za a faɗi irin abun da wasu daga cikin jahilai ke faɗi ba wal kutab da masu rubuce rubucen zamani wal wal da wanda suke iddi'ain wayewa thaqafa wayewa shine thaqafa ko ci gaba at-taqaddum awil asha'ira ko kuma irin aƙidar da asha'ira suke gasawa a zukatan mutane min aw na nahani ba min bane za ku ga an yi min ko man ya kamata man nahana wa hum ko kuma wanda yake bin irin kwatankwacin tafiyarsu yake hadihi mas'alatu la tahtamilu kullu ha kullu hadha al-ihtimam wannan wata matsala ce wanda ba za ta ɗauki dukkan irin wa'annan ƙa'idodi ba ya kamata mutum ya kula da matsalar da kyau ya kiyaye ta kada a ja hankalinka ko ta gefen asha'ira a ce eh maganar qur'ani halittar Allah ce eh halittar ne amma kuma wani bangare wani bangaren kan ba halitta bane maganar Allah ce a ma'ani amma kuma halittar Allah ce a sauti da harafi to karka yadda wannan ya jaka a sha'iranci ne karka ka yadda kuma ka shiga jahamiyanci a ce ai alqur'anu makhluqun ka tafi tare da ahlus sunnati wal jamaa alqur'anu kulluhu sifatullah kalamullah an gane wannan wa hadhihi wa hadhihi wa hadhihi rudur wannan raddi wa qad tajal wa qad wa qad tajja al-imam ahmad alaihim bi qawlihi wannan ainihin Imam Ahmad ya yi raddi akan waɗannan tun da dadewa ya kuma kafa musu hujjoji na cewa Allah shi yake magana kuma Qur'ani maganar Allah ce ya kawo musu hujja da cewa hatta yasma'a kalam Allah ko wa in ahadun min al mushriki nastajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah to hatta yasma'a kalamu man kalamu jibril kalamu muhammad hatta yasma'a kalam Allah kalam Allah ashe ana jinsa kenan yana da sauti ko aka ce idan wani daga cikin mushrikai ya nemi mafaka a gunka bashi don yana tare da kai zai ji zancen Allah kaga kenan qur'ani zancen waye ne zancen Allah ne daga cikin irin hujjojin da amadu ibn Hanbal ya rika kawowa yace kazalika ƙalan lahu yake kuma Allah yake kazalika kamar haka ne ƙalan Allah ya ce jibrilu ya ce muhammadu ya ce ƙalan lahu min ƙaunu kenan ƙalan lahu gashi kuma nan ake ƙalan lahu kaga ashe Allah ne ya faɗa ashe Allah yana magana azbata li nafsihi al-kalama wal qawl ya tabbatar wa kansa cewa yana zance yana magana shi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanziluhu kuma ka ɗauki aƙida cewa ƙura'ani sauƙaƙƙe ne na Allah, Allah ne ya sauƙar da shi daga wajensa, shi ya bayar a sauƙo da shi daga wajensa, ma'ana shi ya yi sautin shi ya yi furucin. Jibril ya ji sai ya ɗauko, sai ya kawo ya yi sautin ya yi furucin, wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi kuma ya ji sai ya lafazin ya furta shi sauran sahabbai suka ji. an gane wannan alqur'ai alqur'an anzalahu ala nabiyhi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wasitati jibril alaihi salam qur'ani Allah ne ya saukar da shi da wasiƙar jibril zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala ta'ala dalili ga abin da Allah yake cewa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin nazala bihi ruhul amin mala'ika jibrilu shine ruhul aminu shine ya sauko da alqur'ani ala qalbika yazo ya saka shi a zuciyarka litakuna minal munzirina don ka zama cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubinin kuma yayi maganar da harshen larabci bayyanannen larabci ba irin na jagule jagule ba an gane in ka ji larabcin ƙura'ani wazihun ne ba irin shiwaye shiwayen nan ba ne eh eh shiwaye shiwai ba irin shi ba ne eh a mai kyau ɗin ne Allah ya yi magana da shi bilisanin arabiyyin mubini fahaza wazihun wa jaliyun wannan a fili yake bayyane idan ka ce jali abin da ya bayyana gashi nan ƙarara wazihun a sarari an bayyana shi filla filla yadda ba zai zama ya shiga duhu ba wannan abu ne mai sauƙin fahimta wa ma haza yace duk da haka fa a man yaqulu sai kaga wanda zai zo ya ce alqur'anu makhluqun gairu munazzal wai qur'ani halittarsa aka yi gairu munazzalin ba sauko da shi aka yi ba wallahu lam yatakallam bihi wai Allah ba shine yayi magana da Qur'ani ba wallahu la yusafu bil kalami wai Allah ba a sifanta shi da zance ta'ala Allahu amma yaquluna kai Allah ya daukaka ya wuce inda suke aje shi qauluhu wa nuruhu daga cikin sifofin alqur'ani haske ne na Allah alqur'anu yusafu bi annahu nuru ana sifanta ƙura'ani da cewa haske ne ƙura'ani haske ne domin haske yana daga cikin sifofin ubangiji lokacin da annabi musa ya ce ya Allah ina so kaɗan nuna mini ka in gani ya ce lantara ni, ba za ka iya gani na ba walakin yanzur ila Jabali ko sai dai zurawa dutsen can ido fa in istaqarra makanahu in ya tabbata inda yake fa saufa tarani da sannuto zaka gani zan dan ko haske na kadan in har dutsen ya iya daukar hasken kai ma ka iya kallon hasken to ni din zan bayyana sai ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabali lokacin da hasken ubangiji ya dan bayyana jalahu dakka wa karra musa sa'iqa ya narke dutsen musa ya fadi ya suma to shi qur'ani sifa ce ta Allah don haka shi ma nurun haske ne wa ruhun sannan qur'ani ruhi ne wa huwa hudan kuma sannan shiriya ce وهو تذكرة سنوات وتنات سواني وموئزة كما وعزين أنا ديك سبو بها القرآن شيني نور شيني الروح شيني الهدى شيني التذكرة شيني الموئزة أنغاني أنا نور روح هدى تذكرة موئزة كي وله أسماء كثيرة Qur'ani yana da sunaye masu yawa mimma dullu ala azamatihi wanda zai nuna maka girman sa wa qawluhu li min Allah da yace ce qurani daga Allah yake wa ma kana min Allah fa laysa bi makhluqin duk abin da aka ce daga Allah yake to ai ba zai zama halitta ba idan aka ce yadullahi sai a ce halitta ce wajhullahi za a ce halitta ne to don haka kalamun lahi ma ba halitta ba ne duk abin da aka ce daga zafin Allah yake to ba halitta ba ne Allahu jalla wa ala bi asma'ihi wa sifatihi Allah ya girma ya ɗaukaka da shi da sunayensa da sifofinsa laisa bi makhluqin shi ba halitta bane sunayensa ba halitta bane sifofinsa ba halitta bane an gane wannan fa huwa khaliqun wa ghayruhu shi mai halitta ne wanda ba shi ba kuma halitta ce abun halittawa fala yuqalu innal asma'a was sifat makhluqa ba a cewa sunayen Allah sifofin Allah halittattu ne ba halittattu bane tare suke da Allah tun fil azal sunanka ne da sifar ka halittatta kamar yadda kake halittacce yadda halitta ka aka yi to haka aka halitta sunanka da sifarka amma Allah ba halitta bane sunansa ma ba halitta bane sifarsa duka sifofinsa ba halitta bane ana fahimta fa huwa kalidun wa ghayruhu makhluqun fala yuqalu innal asma'a was sifat makhluqa li'annahu min Allah domin daga Allah suke wa ma kana min Allah fa huwa ghayru makhluq duk abin da yazo daga Allah to ba halitta bane bi ma'ana anna Allah yusabu biha ana iya sifanta Allah da su kamar yadda zaka ce Allahu al khaliqu ko ar-raziq Allah mai halitta Allah mai arzutawa Allah mai zance Allah mai ji Allah mai gani Allah mai sani duka wannan sifofi ne na Allah tare da sifofinsa yake tun fil azal an gane amma naka ba irin nashi bane kaga kai za a ce mai gani da kana gani da kai din babu kai sai aka halitto ka ga idon amma baka gani daga baya sai aka sa tasirin ganin ko sannan da babu kai don haka sanda babu kai baka ji baka magana baka gani baka da ilimi sai daga baya ka samu ilimin da ba a ce maka muallim malami ba a ce maka malami da almajiri yake ce ma kana neman ka karatu daga baya sai ka ilimi sai aka dawo na cewa me sani malami to shi ma Allah da jahili ne sai daga baya zama malami mai sani ba haka ba shi Allah dama da da yake tun fil azal an fahimci wannan abin da ake nufi ko to duk halitta sifarsa halittatta ce mahalicci kuma sifofinsa duk tare da kayan sa yake tun fil azal wannan ita ce aqida ta ahlus sunnati wal jamaa wa ma addahu ko fa huwa qawmun qawmun yi gaba fallahu bi asma'i خالق وما أداه wa ma addahu Allah da shi da sifofinsa su halitta mm, abin mai halittawa ne kamar yadda Allah yake shine mai halitta ko tare da sifofinsa yake amma duk sauran wanda ba Allah ba halittu ne da su da sifofinsu qauluhu wa haka qala malik ibn anas wa ahmad ibn hanbal rahimahumullah ah, haka dai imamu malik yace haka kuma Ahmad ibn Hanbal yace kaga wayannan limamai guda biyu manya manya aka ce haka aqidar su take haza qawlu a'imma wannan ita ce maganar wayannan shugabanni wa minhum Malik imam darul hijra wanda shine shugaba limami wanda ake ji da shi a wancan lokaci a Madina shine darul hijra wa imam Ahmad da kuma imam Ahmad alladhi udhiba ala hadha wanda akan haka ne ma aka yi aka masa azaba wa uzi aka cutar da shi rahimahullah wa sabara yayi hakuri ya daure don ya assasa aqida kikkiawa wa ghayruhuma haka kuma waɗansu ma ba waɗannan malamai guda biyu kawai ba min a'immati ahli sunna daga cikin shugabanni limamai da suke jagorantar sunna hadha qawluhum wannan ita ce maganar su kauluhu fadin imamul barbahari da yake wa man ma da ma wa'inda suka zo kafin su me ake nufi min alfuk'a ha'i? Wa'inda suka fahimci addini ba yan mun malanta ba fuqaha'u ma idza arada Allah bi abdihi khairan yufaqihu fi din ta san fiqhu daban irin wato karatu daban wani zahi ka karatu amma ba fiqhu fahimta ita ce fikahu fikahu za a ga wani ba irin fannin da za ka zo da shi bai karantar da kai ba amma Allah bai fahimtar da shi addini ba sai ka gaba baya kan kitabu Wasu sunna ba fahimta ga karatun kam ya haddace Kur'ani, ya san fassarori ya san hadisai ya san littattafai ya san fanni kowane irin fanni ka zo da shi za ka ji kawai kamar ruwa in yana fitar da larabci amma Allah ya bai sa masa fahimta ya gane aqida ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba sai ya zo duk da ilimin sai ka ji ya zo ya bi wani mutumin da ya zo kwanan nan wannan akwai fiqhu a wurin kaga shi karatu kawai yayi amma bai samu fiqhu ba wani kuma za a ga dan ilimin sa kadan amma Allah ya fahimtar da shi sai kaga yana bin aqida ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai to shine yace wa minhum malik ah, imamu darul hijra wa Imam ahmad ibn hanbal eh, mm, mm, afwan wa man qablahuma min al-fuqaha'i da wadanda suka zo kafin Imam malik kafin ahmad bin hanbal daga cikin masana wa man ba'dahuma da wadanda suka zo bayan su kenan wadanda suka zo qablahuma ana nufin sahabbai eh yani lam yanfarid Imam Ahmad wa Imam Malik wa imamu Ahmad bi ba wai su kaɗai su biyu ne suka kaɗaita ba da wannan aƙidar bal qala bihi man qablahu waɗanda suka gabace su min as-sahabati والتابعين وتابع man ومن بعدهم ممن جاء بعدهم من a'imma duk wayannan haka aƙidar su take tun daga kan sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ina da waɗanda suka zo bayan su duka daga cikin shugabanni wayanda suke jagorantar al'umma akan kitabu was sunna duk akan wannan aqidar suke qauluhu wal mira'u fihi kufrun da yake wal mira'u fihi kufrun shi imamul barbahari ke abinda ake nufi al mira'u fil qur'ani jayayya akan al qur'ani maganar Allah ce ko ba maganar Allah bane wannan kafirci ne ma hal huwa makhluqun aw ghairu makhluq wai kaji mutun yana kokon koma shin halitta ne ko ba halitta ba to wannan kafirci ne aw annal insana yatakash yatashaqqaqu ko kaga mutun yana shakku wa yaqulu ma adari to abin dai gashi na, ni dai ban sani ba al mas'alatu khilafiyya mas'ala ce ta khilafa don haka al ayashi khilafa rahama ne don haka in kaga za ka bi wannan ka bi in kaga za ka bi wancan ka bi wallahi wannan ba aqida ba ce wai al-khilafu rahmatu ba rahama ne, matsala ce wai al-masalatu khilafiyya kama na hu al'ana kamar yadda yanzu za ka ji mutane suna fadi faɗar zaharar zahirar al'ana ai abin ya bayyana a sarari yanzu ya ƙulu na almasalatu kilafiya wai suna ta matsala ce kilafiya wana ƙulu inda al'iftilafi mu abinda muke cewa yayin da duk aka zo aka samu abu a wurin da aka yi saɓani almuttafi'ud dalil abinda za a bi kawai mai dalili idan ka samu mutane biyu sun yi khilafa to wa za ka bi ba wai wanda ya kawo abin da ya daidai da ra'ayinka ba almuttafi'u wanda ake bi a dalili ake bi ba mutum din ba karka ce a'a da dai mu malikiya muke yi ko ga aya sai ka ce a to ai ayar kau tun daga malik abin da yace shi imamu malik akwai hadisan da basu iso shi ba a lokacinsa kuma yace haka imamu shafi yi su da kansu suka ce duk inda kuka je kuka tar da hadisi ingantacce na kawo kiyasi a lokacin hadisin bai iso ne ba to idan har ku kuka tar da hadisin kuka ji ya faɗi saɓanin abin da ni na kawo shi a kiyasance to ku ɗauki hadisin nima shine mazhabata Wani hadisu mazhabi suka ce hadisin shine mazhabata da ina nan ya iso ni nima shi zan bi kake kenan idan ka bi shi mazhabar malikiya ka bi in ka bar shi kuma ka bi waccan to shi ba shi Kabi ba don shi kafin ya bar duniya ya faɗi imamu shafi ya faɗi an gane wannan ko to don haka almuttaba'u abin bi kawai a dalilu ina dalili yake famanu um, famane tu'bidna wallahi ba a bautar da mu ba bi ilafin nasi da sabanin mutane babu Allah bai dora mana ibadar mu akan sabanin mutane ba Allah kuma zai bautar da mu sai yake mu bi sabani Allah ne kuma zai ba mu ibada sai yake to amma dai ku je in kuka ji wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai ku zaba Allah zai wannan aiki Allah ba zai bautar da mu akan kilafar mutane ba don haka shi yakan bautar da mu ne da dalili ba zai bautar da mu da sabani ba wa aqwalin nasi ba zai bautar da mu da zantuttukan mutane ba bal tu'bidna ana bautar da mu ne bid da dalili dalili kuma shine qala Allah qala ko ko kuma ga sahabbai haka suka yi kuma a lokacin sauran sahabbai suna nan sahabiwa ne yayi ba su yi inkari ba kaga wannan shine ijma'i kenan duk an haɗu akan an yarda da abun haka yake to irin waɗannan dalilai su ne ibada amma ba a ibada da saɓani ko da maganganun mutane haka kawai fana a rizul khilaf mu kau da kai daga dukkan wani saɓani ala dalil wanda zai zo akan dalili ga dalili ƙarara sai mu ɗau saɓani sai mu bar dalili? A'a. mu ɗauki dalili mu watsar da saɓani fama kama alaihi dalilu fa huwa al duk abun da ya kafu akan dalili to shine gaskiya daga Allah yake wa ma kalafa dalila abun da kuma ya saba wa dalili fa huwa batilun ba daga Allah yake ba wallahu lam yatrukuna li ara'il aqwali wato lam yatrukuna lil ara'i wal aqwali wal khilafati shine wani wal ne. Allah ba zai taɓa barin mu ba kawai akan ra'ayoyukan mutane da zantuttukan mutane da sabanin mutane bal sam kala ga da Allah ya ce ba in a fi shai’i idan kuka sassaɓa akan wata mas'ala to idan duhu idan lahiwar rasu ku juya matsalar zuwa ga Allah da manzo ku ga waye ne maganarsa ta dace da ta Allah waye ne maganarsa ta dace da ta manzon Allah shine farudduhu ila Allah war rasuli za ku ga yanda malamai suka fassara shi ma'ana ku duba qur'ani ku duba hadisi wa maktalaftum fihi min shay'in kuma Allah ya fara yace duk abun da kuka yi sabani a kansa to fa hukmuhu ila Allah ku dawo ku nemi hukuncin sa wajen Allah mana zalikumullahu rabbi wannan ba shine ubangijinku ubangijina alaihi tawakkaltu akan sa na dogara inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa ilaihi unibu kuma wajen sa nake mai da al'amurra na duka kuma ku dogara da shi ku mai da al'amurran ku gare shi in kuka yi sabani da wani to ku duba a qur'ani waye magana sa ta dace da ta Allah ku duba hadisan manzon Allah waye maganarsa ta dace da ta manzon Allah shikenan sai ka watsar da ra'ayinka ka watsar da maganarka shi kuma sai ku dawo duk ku hadu akan maganar Allah ko ku hadu akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane wannan to na'am wa yatruku ma kalaka dalila ko wa yatruku haka ne to fa yajibu ne to alhamdulillah fa yajibu raddu lalle ne a koma ila kitabi ila ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fa wajibu ar-radd komawa ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fa wajibi ne a maida abu zuwa ga Qur'ani a komar da shi zuwa ga sunna wannan wajibi ne a fayuka zuma kama alaihi dalil duk abin da aka ce ga dalili daga Allah ga dalili daga sunna to shi za a rike wai tuba kuma kalafa dalil sai a saki abin da ba dalili karka ka dauka mun daɗe muna yi fa tun malaman mu mu haka suka karantar da mu bismillah a daga zarar ka tsinci dalili ka gane wancan din ashe bid'a ne ya saki kawai ya tafi abun shi sai kan wa duluru ya dauka an gane ko ka ce kai wannan mun dade muna yi in dai haka kenan ai na ce baba na ma ya mutu akan bid'a yanzu kai ka yarda babanka kenan dan bid'a ne a'a haka wasu suke cewa wai an ce wannan abun da yake bid'a ne to babanka haka yi ko yanzu kai ka bari yanzu kai ka yadda kenan babanka dan bid'a ne wai ai tunda baka yarda babanka dan bid'a bane kai ma yanzu ba za ka bari ba in ka bari kenan wai ka yarda babanka dan bid'a to me yuwa shi babanka ai ba masa wa'azin wannan din ba a lokacin fahimtar hakan da ta zo masa shi ma da ya bari don haka shi ya tafi akan bai samu wa'azi ba wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula to kai yanzu tunda ka ji wa'azi ka fahimta ka bari mana sai kai wa babanka addu'a Allahumma ighfirhu warhamhu wa'fu anhu sai Allah ya afe mishi to amma ka ce zaka bi shi akan haka haka fa ainihin mushrikan farko suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa laukana ba la yaqiluna shay'an wala yahtaduna yanzu ku za ku bi su koda ba su fahimci abun ba ba su da hankali na ilimi sai ku bi su akan haka kuma ku bata to walau kalafa dalilin fa hadha dallun duk abin da ya saba wa dalilai daga qur'ani ko sunna bata ne fa hada ya abudu hawahu me yin sa kuma yana bautar son ransa ne kawai son zuciya yake bi amma allazi ya abudu allah amma wanda kaga yana bautawa Allah fa ya'khudhu mm, haka ne ko fa ya'khudhu allazi qama alaihi dalil yake karbar abun da aka kawo shi da dalilai daga qur'ani daga sunna shine min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa hadha huwa man abada Allah haqqal ibada wannan shine wanda ya bauta wa Allah haƙiƙanin bauta Me karɓar ibadarsa min kitabillahi aw min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan ita ce aqida ta ahli sunnati wal jamaa an gane ko sai aqidar za a ga Allah ko ba za a gani ba Eh, aikin wannan karatun yana da wahala ko yana da damu ya ko Allah ya sauka Allah ya sauka mana abu mai wuya idan Allah ya sauka je abu mai wuya sai ya zama mai sauki na'am लेकर तो बनाया रियाद सालिhin to kun shigo kun dudduba kan kantotin nan to wasu littattafa in an bari nan ake shigowa da sai a dora akwai wasu ma littattafan da wani ya ba ya zo ya ko to kuma don da yawa an bar littafi ana shigowa a dora su a sama Allah mu akwai tambaya da ta shafi karatun da muka yi na ya yi zurfi nan, tambayar ma har a rasa ya za a yi ta san wato idan matsala ba a kucecenta a wuri don an zo ana karanta ta ta zama baƙuwa eh, don karatun kusan baƙo ne mu a nan sai dai wanda yake ɗalibin ilimi mai leƙe-leƙe littattafai shi zai ga eh akwai gashi nan to amma shi ne jira sai an gaya mai yanzu bai san da abu ba eh, wannan ina gaba na san ba ba shi ba ne wannan na masu nan eh shi ne ko na to shi ke wannan ga fara nan eh ba Allah ya kyauta mu النبي صلى الله عليه وسلم wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والمجدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والجميع المؤمنين اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اهدنا واهد اولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيرهم تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين